A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin ta RTN mallakar gwamnati ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka ce a binciken da jami'an tsaro suka yi a wata mota dab da shigarta ofishin jakadancin Faransa a wajejen karfe 7 da minti 30 na yammacin jiya talata. An gano wasu kakin soja kimanin sha shida, masu tambarin rundunar sojojin Burkina Faso haɗe da takalman soja biyu. motar da aka gano waɗannan kayayyaki na ɗauke ne da kayan ɗaki dangin gadaje da kwabobi, mallakar wani sojan faransa da ya tashi daga gidan da yake haya da nufin tarewa a ofishin jakadancin faransa a cewar wannan sanarwa a ra'ayin shugaban kungiyar voix de saint nasiru saidu faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin nijar da faransa manuniya ce da ke fayyace girman buƙatar tsaurara bincike kenan 'yan ƙasa su kiyaye jami'an tsaro su kiyaye shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasanmu in ma na faransa in ma na wasu sauran ƙasashe makiya sai dai shugabar kungiyar abc ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger madam samira sabu ta ce binciken da ta gudanar akan wannan batu na nunin sojan da ake magana a kansa ya yi aiki a ofishin jakadancin faransa a burkina faso a baya ni an sha turo min bidiyo don in samu in tura ta bisa ga rezo sosiyo to kun san ku muku ku aikin mu kakin kake tura abu bisa ga rezo sosiyo sai ka yi bincike to ni yi kiraye kiraye ni tambaya daga nan ka ce min mota ta atashe kin defense adjoint kin ambassade kin horon shi an ka kwatanta min kayan shi ne na deménagement da a burkina faso ya yi zama soja ne kuma an ka ce in soja suna exchange tsakanin su haka nan assistant de defense me ake sai a sa tuhahen garin da ka zo haka kuma akwai tarin ayoyin tambayar da ya zuwa yanzu ba za a iya ba da amsa a kansu ba in ji samira tuhahen ya maida su bai maida su ba ƙaƙa sun ka zamna ga hannun shi in mutum ya ƙara aikin shi ya kamata ya ba maida musu riguna ko in mutum in ya ƙara aikin riƙe kita da riguna sojawan burkina faso su su gayi ya ake yin da haraka a ranar 25 ga watan agustan da ya gabata ne gwamnatin rikon kwaryar nijar ta baiwa jakadan faransa sylvain ite wa'adin awoyi 48 ya fice daga kasar umarnin da gwamnatin macron ta yi watsi da shi mafari kenan jami'an tsaron nijar suka kaddamar da binciken motocin da ke shiga da fita a ofishin jakadancin faransa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar